daga yau ku tsaya ku haisa haisa haisa daga yau daga yau muna sanarwa da kowa ba mu yarda malamin mu yi mukabala da kowa ba ba zai ba da mu za a yi idan kuma farcen malamin mu ya samu susa na rantse da zatin Allah ba za mu yarda muna sanarwa idan farcen malam ba da tuntube ba daga Allah tuntube daga Allah ba ya samu tuntube daga wani ɗan adam billahi lazi la ilaha illa ba za mu yadda ba muna isar da wannan sakon kunnan duk wanda yake da hankali in mai hankali ne ya ɗauka in ba ya da hankali ya kiyaye rigima da mu ba ta da daɗi domin billahi lazi la ilaha illa mun yarda mu mutu akan wannan da'awar ya Allah dan izzarka dan buwayarka dan sunayenka tsarkaka ka kashe mu akan wannan karka kyale mu ka sa akan wannan da'awar zamu kuma kiran da muke yi kiran da muke shine dan halakka fasa wallahi alazim wallahi alazim mun san ta fuskar ilimi ba za a iya kada malam ba amma abin da muke gudu shi ne, kada wani yau malamin mu tarko ajiya na kira shi a waya Na ce malam zan taho a daren yau wurin ka tun ajiya kenan ce malam adam kai hakuri kar ka zo ce malam wallahi tallahi bi ba wani polis da ya kira ni ubangiji ne kawai ya sa min a rai ce mutanen nan wulaƙanta ka so su haka na gaya Na ce so suke su tozarta ka ji amsa daga bakinsa. to da haka abin da zamu shine malaman mu ba ababan wasa bane kuma wannan wasiya ce muka bar wa duk wanda yake bauchi ya sa ido akan malam ya dinga kula da motsin malam su kuma yan dariƙa su gane wani abu guda daya ita gwamnati da kuke gani mafiya yawa yau gare ka ne gobe da ɗan uwanka kuma su tilkai ayyamu ne nu dawuli halin nas sannan kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha sannan su sani su sani mu fa a awat tauhidin nan da muke wallahu ghalibun ala amri wallahu ghalibun ala amri Allah ne yake shiga lallamar mu annabi Muhammad da mu da Allah ne yake ba mu kariya inna kafainaka almustahzi'in wallahu ya'sibuka minan nas wa wama arsalnaka illa shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah mu fa duk abin da muke da'awa muke zuwa ga Allah da haka kar wanda ya sake taba malam ko ya ci mutuncin malam na rantsi da Allah rigimar addini ce kawai za ta barke wacce babu ranar da za a toshe ta